أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينظر نكي مغانا يو منا ترني قوة جمادة الثانية وقومة hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗari biyu da arba'in da hudu wanda i daidai da ashirin da hudu ga watan ɗaya shekara dubu biyu da ainihin wato ashirin da ɗaya ƙarƙashin wannan makaranta inda muke gabatar da karatu cikin littafin babban malami Abdulrahman bin Sa'ad mai suna a ƙa'ir shi'a al'imamiyya al'isne a shari'a su'alun wa jawabin wanda wannan ita ce wato halka ta saba'in da biyu abu tashi tambaya ta saba'in da hudu shi ka mai komai an zuba wadda wannan fitila. halka ta saba'in da biyu malam yake cewa ma'atika da shiyuku shi'a ko almazhabi shi'i fil imani bil mala'ika menene aqida da kudirin in shi'a dangane da imani bil mala'ikati da mala'iku imani da ainihin wato mala'iku za mu ga cewa wato ɗaya ne daga cikin rukunin imani guda shida wanda na taɓa yin lacca akan tasirin imani da mala'iku yake da shi ainihin wato a gurin ɗan adam mala'iku mala'iku wasu ne daga cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicce su shi zaɓe su wato bisa ga ganin damar saye musu ɗabi'a wata ta sha bambam. ta saba da ainihin wato ɗabi'ar mutane wajen ba su da alaƙa da ci ko sha ko aure ko gajiya ko saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ba su da ainihin wato wannan ɗabi'ar da haka za mu ga Allah maɗaukakin sarki yana haɗawa a cikin alƙur'ani a gurare da dama sai Allah maɗaukakin sarki ya ce imani da shi sannan sai ya haɗa hadda ainihin wato mala'ikunsa wannan shi shine abinda ya tabbata mala'iku to za mu duba magani menene alaƙa ɗin shi'a da kuma wato aƙidarsu akan abin da ya shafi mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala mala'iku Allah maɗaukakin sarki ya ambace su a gurare daidai har guri wato takwas a cikin alkur'ani guri daidai har guri 68 a cikin yayin da za mu ga cewa Allah yakan yi amfani da kalmar mufradi na shi ainihin wato mala'ikan wato guri ɗaya a ba guri ɗaya ba kai wato shi ne abin da ya shafi tsani wanda ya kai guri wajen ainihin wato goma Allah yana amfani da mufaradi na mala'ika a cikin ayoyi guda wajen ainihin wato goma wani lokaci ayoyin da muke kawa idan muna karatu yakan tayawa da wasu makiya hankali har yanzu ya zama abin goranta mana idan muna karatu sai a cewa ana janyo ayoyi da yawa to wallahi ban sani ba yayin da ka zo ka da aqidar ka yayin da kake buƙatar ka kawo ayi in ba ka kawo ayi ba jama'a idan Allah mai kuma ake so ka kawo don ba a kila da kake kai kariya wayan zama kawo ayoyin da muke yi don aƙidar da muke kai ta sunna mu ba ta kariya shi ma ya zama yana daga cikin abin da yanzu za a ainihin wato aibata mu da shi cewa don me muke kawo ayoyin nan a za mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da wannan jam'in waje ainihin wato bakwai ko goma kamar yadda na faɗa a cikin Alƙur'ani ne malak malakaka yayin da allah maɗaukakin sarki ya kawo shi jam'insa kusan guri 68 a cikin Alƙur'ani. da haka za ga cewa cikin gurare guda alaihi malak a suratul anfal sannan akwai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wato suratu laula unzila Alayhi, kanzun aw ja'a ma'ahu malak sannan akwai wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum in wala aqulu inni malak sannan akwai suratu yusuf wa qulna hasha lillahi ma hadha bashar in hadha illa malakun karim sannan da laula unzila ilaihi malakun fa yakuna ma ma'ahu nazira sannan akwai kulli yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un sannan akwai wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an sannan akwai fadin Allah ta'ala ta wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin samaniya sannan akwai waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa sannan walau zalna malakan la qudiya al-amru thumma wanda walau hu malakan la hu rajulan walalbas na alaihin mayal bisun sannan da inda Allah ya ce qul law kana fil mala'ikatan mala'ikatun yamshuna mutma'innin nazzalna na alaihin as sana’i malakan rasula wanda duk qur'ani in ka zagaye shi inda zaka amfaci Allah ya amfani da mafaradi na mala'ika wa'annan guraren ne guda goma sha uku malakan guda uku irin wannan usulun malak guda wajen ainihin wato goma shi kuma kalmar mala'ika jam'insa ya ambaci shi so sittin da takwas ne cikin alkur'ani yayin da ya ambaci shi so sittin da takwas cikin alkur'ani to za mu ga cewa Allah subhanahu wata'ala ya ɗora mana cewa imani da mala'iku yana ɗaya daga cikin wato rukunan imani guda shida da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora kowane musulmi sai dai abinda mafi yawancin mutane ba su sani ba shine su 'yan shi'a hatta wajen rukunan imani muna da sabanin da su ta yadda su yin imani da mala'iku bai cikin rukunan imanin su guda shida bai ciki التوحيد العدل النبوة الإمامة almi'at shi ke nan shi yasa in kaga sun lena mala'iku suna faɗan maganganun da suka ga dama wannan magana su ce shi yasa in Allah ya yarda dukkan abin da yan shi'a suke ta faɗa lokaci ya yi irin wannan hadisan da suke ƙwaƙulwa su ce a littattafan sunna gashi ko an ci mutuncin wani annabi ko an ci mutuncin wani mala'ika in suka kwakulo ɗaya to su jira za su ga abin da za mu kwakulo musu to shine malam yake a ya ataqiduna suna kudurta cewa annal mala'ikata su mala'ikun nan ma khuliqu min nuri a'immatihim ka gani an halicce su daga hasken me daga hasken a'imma ne ka gani to amma me ya tabbata da me aka halicci mala'iku Allah ya ce mana da haske kawai haske daga gurin shi bai ce daga hasken wane ba amma su sai suka ce an halicci mala'iku daga hasken a'imma ne su kuma a'imman daga hasken wa kohu amma dai asalin a'imma din duk ka je tika tika tika ci daga annabi ne ko su shi annabi din ne daga cikin 'ya'yan annabi adamu shi kuma annabi adamu Allah ya faɗa mana da me wato ya halitte shi shi ne wato da ƙasa Allah ya halicce shi iftaro suka kirkiri karya ala rasulillahi annahu qala wa hashahu sarki ya tabbata ga annabi a ce ya faɗi wannan magana wa khalaqa Allahu min nuri wajhihi wa Allahu min nuri wajhi Ali bin Abi Talib Allah ya halitta daga hasken fuskar Sayyidina Ali 70 alf malakin mala'ika dubu saba'in. <laughs> hasken buga suka na al'aka halicci mala'ika dubu saba'in ya lahu suna newa sai da na algafara wali shi'atihi suna newa in shi'a sai da na algafara wali muhibbihi kai ga duk wanda ke san sai da na ali milkiyama har zuwa ran tashin alkiyama wannan shine aikin da wannan mala'ikun za amma kuma daga hasken wa daga hasken sai da na al'aka halicci mala'iku wannan maganar ta zo cikin mi'atu man qaba libun shadan al-kummi min shuyukhum fil qarn ar-rabi al-man shafi na 42 al-man qaba tasi'ata ashara bihar al-anwar mujalladi na 23 shafi na 320 hadisi na 35 bab annahum anwarul lahi wa ta'awul ayatin nuri fihi duk wata kuma aya daga ga Allah ya yi maganan haske to da su ake fa sune ne hasken Wannan karya ne haske in ka bibi ƙur'ani ga baki yana komawa zuwa ga ma'ana kusan tara ko goma ne ba sa daga ciki haske dama ko ya zama na ma'ana ko ya zama na wato hissi wanda idan ɗan adam zai iya gani to wannan shine abin da saka sannan min wa waza'ibil mala'ika daga cikin aikin mala'iku shine albuka wa ala qabr al-husaini sai ta rusa kuka akan kabarin al imamu husaini wannan yana cikin aikin da Allah ya halicci mala'iku don shi banda sai ta rusa kuka kukan hamma ya wuce na mutane sai an tafi kan mala'iku to shine aikin da su mala'iku din za su ka gani sai ta rusa kuka akan al-imam ainihin wato al-Husayn ka gani to shine malam yake faɗa yake cewa ɗan suka kirkiri ƙarya da suka kirkiri ƙarya a kan wa an harun kada yake cewa samitu aba abdullahi ya ƙulu yana cewa kullum wakalallahu bi ƙabar al-husayn Allah ya wakilta wa kabarin al-imam Hussein alafi malakin mala'ika dubu arba'in sha'asun gabrun suna ɗauke da ƙura da gizo yabkunahu suna wa al-imam Hussein kuka ilayen milki hamati daga ranar da ke mutu kaga in banda bai kamata mu zage ba da ba sai ci uban wani wahayin ne izo daga baya wannan maganar annabi ne ya faɗa yace kafin a kashe al'imam Hussein Allah zai halitta mala'iku dubu saba'in ta za su dinga mai kuka kuma ta ina aka san wannan ta ina wannan fa yana nan cikin furu'ul kafi ba. a mujalladi na ainihin wato hudu shafi na 764 kitabul hujja babu fadlu ziyarar ta abi abdullah al-hussein ثواب الأعمال شافي ندليل شابير دليل شاشنا حديثي نشابقي ثواب من زار قبر الحسين لا دم زيارة قبر الإمام حسين haka ba suka faɗa ba menene umniyatu mala'ikatu samawati babban gurin mala'ikun da ke sammai gaba ɗaya shine malam yace iftaru suka sake kwantar wata ƙaryar ala abi abdullahi annahu qala yace wa hashahu laysa malakun babu wani mala'ika fi samawati wal ardi illa wa hum yas'aluna Allah tati mala'ikun suna roƙon Allah an ya azana lahum fi ziyarati qabr al-Husayn kai suna roƙon Allah ya ba su dama su zo ziyaran kabarin al-Imam Husayn faujun wata jama'ar yanzilu yana sakuwa wa faujin ya arji wata jama'a kuma tana hawa Eh, eh, wannan ya zo cikin da a'mal shafi na 224 hadisi na 45 sawabu man zara qabr al-husayn da kuma tahdibul ahkam a mujalladi na shida a irin wani bugun da shi malin amfani da shi kin shafi na 1322 hadisi na 15 kitabul kitabul mazar babu fadli ziyarati wasa'il a mujalladi na goma hadisi na ɗari hudu da hadisi na ɗari hudu da saba'in da hudu hadisi a shafi na ɗari hudu da saba'in da hudu hadisi na goma babu ta ta'aqqud istihbab ziyaratul Husaini bin Ali wa ha kifaya wato wajibcin farko kifaya ne in wasu yan shi an san sun je to sun ɗauke ma wasu yan shi an da basu je ba wannan shi na abinda mutanen nan suke faɗa almala'ikatu fi da shuyukh shi'a mala'iku a cikin kudurin in shi'a na bi mas'alati wilayati a'immatihim su ma kansu an kallafa musu da mas'ala ta wilayar a a akwai wani littafi a nan wajen bari in duba in gani ban munci ɗaya in na hango shi a kaga ga wannan nan ahalul baiti mala'ikatul am su ahalul baiti su ne gashi nan dai ahalul baiti mala'ikatul ab nan dai gashi nan ka gan shi wannan littafin sunansa ahalul baiti su ahalul baiti su ne mala'ikatul ar su ne mala'ikun kasan ma ana ko wani littafi da zan yana wajen nan ba na so sai na tashi a ah, za ka ga yana ɗauke da saƙon cewa wato wajibcin su kansu wato a mala'iku su ƙudurce imamancin sai da na ali yawa ƙadil mala'ika ka gan shi kenan ka gan shi ƙadil mala'ika bi imami ha ali da ka hatta mala'iku ma yana ali imamansu ne kaga wanda ya rubuta littafin da gani ka san ba sai an faɗa maka kuma al-muhaqqiq kabir najahu da'i muhaqqiqi ne <coughs> sai da ita haqiqi tukunna idan tantance tabbatar a cikin matsala ta yi ka gani duk wannan maganan cewa sanna al-yafa annabawa in kullu ma sabata lin nabi sabata li ali wa huwa afdalu min al-mala'ika aidan kan nabi an sayyidina ali kaman annabi wa idza kana afdalu min al-anbiya adan nabi wal mala'ika fa huwa afdalu min sa'iril khalqi as-sahaba daka wa ghayruhum fa huwa al-khalifatu ba'da ar-rasul la ghayr haka zaka ta gani wannan littafin keke da shirme to wallahi akwai inda ya faɗa shi wannan malamin bari in duba in gani ya ce hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai an tsayar da shi gobe alkiyama an masa tambaya akan imamancin sayyidina Ali annabi fa baki ɗaya yace sai an tsaye da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an masa tambaya akan imamancin sayyidina Ali arin dubu in na gan shi kuma ya kamata in sa masa alama cewa manzon Allah ma sai an tsaye da shi an masa tambaya akan imamancin sayyidina Ali Jibril hubbu jibril ali mala'ika jibrilu yana son sayyidina ali mala'ika jibrilu ma yana son sayyidina ali sannan shahadatul mala'ika li imamiha shaidar da mala'iku ana rabbukum wa muhammadu aliyu amirukum gani lalle akwai inda ya tabbatar da cewa manzon Allah ma sai an tsayar da shi an masa tambaya akan imamancin sai sayyidina Ali haka waqifuhum innahum mas'uluna to sai fata aiki akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka ya faɗa shi wannan malamin ya faɗa ya ce lallai sai an tambayi manzon Allah a tambaye shi akan imamancin na ainihin wato Ali inda alladhina yubayi'unaka innama yadda Allah yadullahi fawqa yi a gani to haka mutanen nan suke malaka ne da. ibn umar ilan nari ko aka za ibn umar ilan nari mala'ikun da suka kama abdullahi dan umar za su yi wuta da shi kuma saboda matsalar imamancin nan ne komai imamanci komai imama komai imama komai imama komai imama me saƙul an biya'i alkawarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauka da ainihin wato annaba wani lokaci idan kana neman abu aliyu imamul anbiya wal mala’iza shi sai na ali ne imamin ma'ana annabawan gabaci da ita al ambiya wal mala'ika wal jinnu wa baqil muttaqin ala amirin amirul na ali laqad baya al wa baƙil baqil na wal jinn wal mala'ika al imam ali bil imara kaga duka an riga an yi masa ainihin wato mubaya hadda annabawan tabdilu ahlul baiti alal mala'ika fifikon da ahlul baiti suke da shi akan ainihin wato mala'iku ana madinatul ilmi wa aliyun babu ha lallai يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب أهل البيت barin kyale shi tun da ban shi ba ne kuma mace a ahalul baiti من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ka yana tabbatar abu wai hatta annabi yus'al an wilayata ali kaga gurin nan hatta annabi sai Allah ya tsayar da shi gobe alkiyama ya masa tambaya akan imamancin sayyidina ali annabi fa annabi fa hatta manzon Allah sai Allah ya tsaye da shi ya masa tambaya wai wasu alalƙarini yoman an ƙaulihi ta'ala ko wasu ilal ƙaruni yoman an ƙaulihi ta'ala waƙifuhum innahum mas'ulun فقال يسي يا هذا الرجل ما هذا موضع هذه المسألة فقال لا بد من تفسيرها لأننا نؤدي hal amana. da ya mai tambaya sai ce ai ba nan bane wajen da za a bada amsar wannan matsalar sai ce ai dole ai bayani don amana ce za mu ɗauka mu bayar da ita qala lahu sai ce masa wannan fa ya zo ne cikin bihar ka gani a cikin biharun anwar gashi nan ya kawo reference cikin littattafansu har da alkafi an rauda fi fada'il mu'minina da ya tambaye shi siti wa ƙala lau ta ilo idan kana yau mulki ya mata yi hushar haular kursi kullum alaƙa ba kati him al'ambiya wal mala'ika al-muƙarrabina wa sa'ir fa yi umarar halƙu bil hisa fa yi nadi azza wa jalla idan aka tara halittu gobe alƙiyama kowa da matsayinsa annabawa da kowa sai Allah ya kira sai ce wa kifuhun ku tsaye da su duka hatta annabawa kaf da annabawa da mala'iku wanda suke kusa da Allah da sauran al'ausiya fari umarul khalqu bil hisab sai ayi umurni halitta umarni a ce a yi sannan mai kira zai kira a lokacin ko sai Allah isa a kira sai ya ce wa tsifuhum masulu shi ne ku tsayar da su ka tambaye su an ya ali bin abu talib fa qala lahu na'am wa muhammadur rasulullah tsalu an ta fa qala lahu na'am wa muhammadun tsalu an ya ta bin abu talib Manzan Allah ma sai Allah ya tsayar da shi ya masa tambaya akan imamancin sai da na'adi amma mutanen nan saboda ba su da kunya wai wani haye zai na tambaye kai wai aya ko hadisi wannan akidar ba ga littafin ba wannan fa yana cikin fa mu haƙiƙai a shi a kaga hoton sana dan kan ka dauka ko littafin da ne kace ai lokacin da aka yi rubutu malaman ba a tantance ba shi sai da tantance sannan ya zuba wannan rashin mutuncin cikin littafin shi yasa ai nake jiran dakon Abdul Jabbar Allah ya kawo shi wallahi zai gane bai karatu ba shi wannan fa ita ce shi abda ya ce wai tafi sunna gaskiya da dalilai saba'in da biyar to sai shi a littafin kan wannan wulaya ta sai da na'ala an ce annabi ma sai an tambaye shi manzan Allah ma sai an mai tambaya ka gani shi ne malam yake cewa walakin na shi yoku shi'a ya ƙuluna malaman in shi'a suna cewa bi annahu lam yastajib min al mala'ika ba wanda ke karɓa daga cikin mala'iku illa ta'ifatun muƙarrabi na fati wato wasu ta'ifa waɗanda suke kusa da Allah rugima anna Allah yuhillu al tare da cewa kuma Allah sai ya saukar da uquba biman yukhalifu min malaika da duk wanda ya saba daga cikin mala'iku hatta inna ahadal mala'ika uqiba bi kasri janahihi har akwai mala'ikan da sai da aka yi masa uquba ta hanyar karya fukafukinsa da rabdihi walayi ta amirul mu'min a ana maganan ma annabi za a tambaye shi ba yake maganan za a kare wani fifikin mala'ika to gashi nan an ce mala'ika ba an karya ma fifiki saboda imamin tafiya na ya sa mala'ika ba kawai shi'a ba za ku zo kuna rikici kan zagin sahabbai da waye to shi ne wannan imamantar na karya da suka zo suka gina kuma na rantse da Allah har yanzu karya suke yi ba za su iya kawo aya mu kuma a ƙur'ani da tabbatar da wannan imamancin ba karya suke iftara mukarrifuhum ala abi abdullahi annahu qala ce wa hashahu wa inna allaha arada wilayata amiril mu'minina fa qabilaha al mala'ika da Allah ya bujiro da imamancin sayyidina ali mala'iku suka karba wa abaha malakun sai wani mala'ika yake karba yuqalu lahu ana ce masa tawtus fa fasar Allahu janahu sai Allah ya kare fafikin sa kaga fa tare da abinda Allah ya faɗa su malaiku la yasbiqunahu bil qawli wahum bi amrihi ya amalu ba sa riga Allah wata magana sannan cikin cewa alaiha mala'ikatin gilazun shidadun la ya'suna Allah amma wanda din siga ta ta umumi ya kunshi duk wani umarni da Allah ya ce mala'iku shi wani abu suna yi ta ma ga wai ga wani mala'ika an mai maganin imamancin sai da na aliyaki an karya fuka jikinsa ka gani wa zahabal miskinu sai wani miskinu ya tafi da suhbatu jibril da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko sai wannan miskinin mala'ikan ita tafi ta hanyar abokantakar mala'ika jibril zuwa wajen manzon Allah yuhannihu dan yi masa manna bi wuladati fatima bil hasan cewa na na fatima ta haifi sayyidina husaini amarahu rasulu bi an yatasammaha wa yatamarraga bi mahadil husayn wato sai an yi tamassaha ishafa wa ya tamarraga ikir maza hancinsa a tsamman manzanin goyon al'imam Hussein da kai yushfa don a warkar da shi kala rasulullahi sai manzan Allah ya ce farazartu sai ne dubi ila rishihi zuwa ga ainihin wato gashinsa innahu la ya wa yajra fihi dam yana ainihin wato tsinkaya yana ainihin wato gudu ta tare da shi akwai jini wa tul yana yin to hatta lahiqa bi janahihi al'ar har sai da fukafikin su ya taba kasa wa arat bi janahihi bi janahihi al'akhar da wani fikkin sa na daban wa wa ara jama'a jibril ila samai wa sara ila mawdihi abinda yasa aka warkar da shi kaga yanzu ya shafi manzon gwa al-imam Muslim ya tuma da hancinsa to daga nan aka warkar da shi sai da Allah yana kallon gashin wannan mala'ika sai ka ce tsuntsu mala'iku da Allah ya tabbatar da suna da fuka-fukai ba shi yake nuna kuma suna da gashi irin na tsuntsaye ba ko kuwa fuka-fukin ya suke oho ni man taba ganin mala'ika ba sai da a drawing shi ma wanda i drawing din ƙarya yake kowa ya faɗa min mala'ika haka yake oho an da ke kawai suna da fuka-fuki ya fuka-fukin yake Allahu alam kuma Allah ya faɗa ya ce masana wasu salata wa ruba wanda fiffiken biyu kaga tsuntsu <coughs> ka taba ganin tsuntsu da fiffike sama da biyu a ne masana wa sulasa wa ruba daga nan sai mala'ika jibril sai mala'ikan ya hau sama wannan ya zo cikin basairu darajatul kubra a mujalladi na dai shafi na ɗari da hamsin da biyu hadisi na bakwai babu ma kassallahu bihi al'imma min ali muhammadin salawatullahi alaihim ajma'ina wa wulayatul mala'ika da biharun anwa a mujalladi na 26 shafi na 340 341 hadisi na gaban babu fadli nabi wa ahli baitihi alal mala'ika wa shahadatihim bi wulayatihi bi wulayati anan ne fa aka kawo wannan babu to kaga wani mala'ika sunansa menene fartasu futurus da sunan boye qalu lahu kai wala mutanen nan shakiye ne kaji hayatul mala'ika mawqufa rayuwar mala'iku abin tsayarwa ce ala a'immati shi'a akan a'imma na shi'a wasu salatu alaihim dan yin salati gare su fal mala'ikatu laysa lahum ta'amun ba su da abinci wala sharabun ba su da abin sha illa sala yin addu'a kaɗai ala amiril mu'minin ali bin abi talib wa muhibbihi da wanda ke san sa والاستغفار da neman gafara da shi atihi almuznibina wa muwalihi da yan shi'ar sa masu yin zunubi da wannan suka ci al'amarin shi al'imamu Hussein kana cin mala'ikatu la ta'rifu tasbihan wala la taqdisan min tasbihina wai su a imma mala'ikum ma kaf ba su san menene tasbihi ba ko tsarkake Allah kafin tasbihin su ai a immatuhum kuma tasbihin in shi'ar su wato mala'iku kafin a imma da in shi aka fara tasbihi da tsarkake Allah ba su sani ba sai da su suka fara sannan mala'iku suka sani ka gani wanda ya zo cikin wancan magana da kawo na farko jami'ul akbar a shafi na tara libin babu halakun mai biharun anwar mujallabi na ashirin da shida sai mai a shafi na ɗari uku da arba'in da tara hadisi na ashirin da biyu babu fadlin nabi wa ahli baitihi salawatullahi alaihim alal mala'ika wa shahadatihim bi wilayatihim sannan wannan nabiyin shi ma jami'ul akhbar a shafi na tara biharun anwar mujallaji na 26 shafi na 434 a hadisi na shashi da babu fadlin nabi wa ahli baitihi salawatullahi alaihim alal mala'ika to anan suka kawo irin waɗannan maganganun to shine ban sani ba ko lokaci yayi lokaci yayi ashe lokaci ma ya gota bari mu nan gobe mu tashi annal mala'ika shakat ila ila Allah hubbaha hali ali bin abi talib fa khalaqa Allah malakan min nuri ala surati ali haka akwai mala'ikan ma da Allah ya halitte shi da haske akan sura na ali da haka mala'iku suna ziyartar sa a kowace juma'a to mala'iku dubu saba'in suna kai masa ziyara suna tsarkake Allah suna yin tasbihi sannan wato suna ba sai suna bayar da ainihin wato ladan wannan tasbihin ga duk wanda yake son sai da na Ali ne eh, haka ake to za mu ji gobe da kuma karkar yadda suka kirkira cewa akwai wani mala'ika ko idan rikici ya kaure a nan a sama wai a can sama ana samun sabani da mala'iku <laughs> da rigima ta kaure a can sama ko sai wani mala'ika ya dirko daga can da gudu ya kirara musu da na ali sama da shi ya je can ya raba musu rikicin sannan ya dawo da shi nan wadda aka ji gobe Allah madaukakin sarki ya tsare mu irin wannan kurafa Allah ya sa mu dace shi wabin hadal kadin kifaya mutane su hakuri gobe za mu yi tambihu insha Allah za mu ci gaba وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته